وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله مدوكتين سلكي ديبام إكم هدوى أدرس من تفسيري أن مسألة على من إسلامي فاونديشن أيو من رانا 24 قوة رمضان shekara 447 ga hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da sha uku ko ga watan uku shidda. muna roƙon Allah ya datar da mu ga dukan alkhairi ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da malumanmu muna tawassuli da ibadar bayan Allah salihai da addu'arsu Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya kawar da kuncin rayuwa daga cikinmu masoya a ko'ina Allah ya nuna musu alkhairi makiya a ko'ina Allah ya shiga tsakaninmu akwai ‘yan uwa da suke bukatan addu'a Allah ya san damuwansu iri-iri kamar da dukkanmu kowa da irin tashi bukatar Allah ya bai mana bukatunmu na alkhairi duk abin da ya zama alkhairi gare mu Allah ya ba mu shi ko da ba mu tambaye shi ba duk abin da ya zama shirri gare mu Allah ya kare mu ko da ba mu nemi kariyarsa ba yadda Allah ke tara mu a masallatai a wuraren karatu Allah ya tara mu gidan aljanna muna barka barka da juna yara kan garuru Allah ya gyara halayensu iyaye kuma da suka yi sake da tarbiyyar 'ya'yansu Allah ya dawo da su su kula da 'ya'yansu Allah ya gyara halayen matan aure ya gyara zukatansu wanda suke nufin bayan Allah da sharri Allah ya mar musu da sharrinsu duk wanda yake wa wani sihiri na raba aure ne na karyayi ne Allah ya mayar musu wanda ya yi don kar aika kasuwa ma Allah ya mayar musu da kayan shi wanda yake wa mai gida sihiri don ya mallake shi Allah ya warware la ilaha illallah yaron kasuwa zai wa mai gida sihiri don ya mallake shi ya juya shi yadda yake so to Allah ya mayar maka da kayanka ita da ta hana mijinta ya mata kishiya da sihiri Allah ya warware wannan sihiri kowane irin nau'in sihiri na cikin rijiya ne na cikin kogo ne na cikin teku ne wanda aka taka ne wanda aka ci ne Allah ya sani Allah ya rubuta shi Allah ya mairo mai kaya kayan shi Allah ya warkar da waɗanda aka yi musu amma muna roƙon Allah ya mairo mai sihiri sihirinsa kowane iri ne abinda yi daidai Allah ya mayar maka abinda kika yi daidai Allah ya mayar miki ya Allah ka ansa wannan addu'a ya Allah Allah ka ansa wannan addu'a ya Allah ya Allah ka bamu wadatar zuciya Allah Allah ka kawar da talauci a tsakaninmu ya Allah muna roƙonka a wannan yammacin juma'a Allah ka wanzar da lafiya a jihar Borno Allah ka gyara mana jihar mu Allah ka gyara mana jihar mu duk wanda yake tada zaune tsaye Allah ka san shi Allah ka shiga tsakanin mu Allah ka shagaltar da shi da abin da ya ishe shi ya manta da mu ya Allah اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ونسألك العون عليهم يا حي يا قيوم اللهم احفظنا بهفزك اللهم احفظنا في الإسلام قائمين واحفظنا في الإسلام قاعدين واحفظنا في الإسلام راقدين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمؤافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم ارحم موتانا ربنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا يا رب العالمين اللهم سلل على أعدائنا جنودا من جنودك يا الله اللهم سلل عليهم كلابا من كلابك يا الله يا ذا الجلال والإكرام عليك بعداء الدين من اليهود والنصارى وغيرهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم سلمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك في أولادنا اللهم بارك في زوجاتنا اللهم بارك في ذرياتنا اللهم بارك في تجارتنا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 آمين فليقاتل في سبيل الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الله ما دوك يتي فليقاتل في سبيل الله to sai su yi yaƙi wajen ɗaukaka addinin Allah wannan wato umarni ne daga Allah maɗaukakin sarki ga waɗanda suka yi imani akan sun fita ɗaukaka kalmarsa da kuma kubutar da bayansa waɗanda aka wato hana su gudanar da addinin Allah mutuwa tsoronta ba zai hana kai samu tsira ba ko kuwa duk tsoronmu ga mutuwa mutuwa tana nan tafiye ba mu san lokacin ba ba mu san kuma a ina ba saboda haka ka samu daman da ka samu ka yi aikin alkhairi a ciki kaga a wannan umara akwai wanda yake cikin tawafi da haraminsa yana tafiya tsakanin abokansa sai kawai ya fara kalmar shahada an zo za a ba shi ruwa ina rai ya fita yana cikin tawafi lokaci ya yi ya tafi umara akan zai dawo ashe sai a kiyama za a to ya je jihadi ne ya mutu bai je ba ko da yake aikin umra ibada ce muna masa fatan alkhairi fatan ya samu kyakkyawan cikawa dan tashin kiyama zai tashi da haraminsa yana talbiyansa to wannan kenan da ya mutu akan aikin alkhairi to ina wanda zai je kallon kallon kafa tukun ya mutu shi ma aikin Allah ne ina wanda zai je gaida budurwarsa farkarsa ya mutu ina wanda zai je sata ba hanyar da ba a mutu." to ka yi kokari ka mutu ta hanya mai girma mai daraja da za ka samu ɗaukaka babu hanya maɗaukakiya kamar wajen ɗaukaka addinin Allah shi yasa anan Allah ya kwaɗaitar ya ce falyuqatil fi sabilillah to su je su yi jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah wajen menene su wane ne za su yi alladhina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah sune waɗanda suka sayar da rayuwar duniya saboda lahira an gane anan yashruna kalmar shara ana amfani da shi lil mutadar ana amfani da shi lil bai'i wash shara wa sharawhu bi thamanin baqsin darahim ma'duda wa kanu fihi min az-zahidin akisar yusuf kaga sun sayar da shi ne ba sayen shi su dai ba to shi yasa anan ma wasu masu tafsirin suka ce falyuqatil fi sabilillah sai suka ce alladhina yashruna alhayata ad-dunya suka yi amfani da shi wajen saya wa'anda suka sayi rayuwar duniya bil akhirah da lahira to su za su yi jihadi wato falyuqatil almu'min mumini yayi jihadi wajen daukaka addinin Allah suwa zai yaka zai yaki alladhina yashruna duniya ad-dunya bil akhirah suka sayi rayuwar duniya da lahirarsu an gane? kama wasu masu tafsirin eh, sun tafi akan cewa bayani da ne na farkon falyuqatil fi sabilillah su yi jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah su wane za su yi jihadi alladina yashuruna duniya, su sune waɗanda suka sayar da rayuwar duniya bil da lahira ma'ana sun canza wato sun ɗauki lahira akan duniya su yi jihadi dama ne masu yin jihadi duk wanda yake yin jihadi inda akwai wani abu bayan wannan sunansa ba jihadi ba kuma jihadi yana da sharuɗai yana da harkunai ba kawai ba ne ka je ka ɗauki makami ka je ka tuzzubar da jini ka ce na yi jihadi a'a ai wannan kowa ma yana iya yi barna kowa zai iya yi amma jihadi wajen ɗaukaka addinin allah yana da damit yana da me zai sa a fara jihadi su waye za a yaƙa yaushe za a yaƙe su wannan duk yana nan a rubuce a cikin littattafan addini alladhina yashruna hayata dunya bil akhirah sai Allah ya ce wa man yuqatil fi sabilillah to duk mutumin da yaje jihadi wajen daukaka addinin Allah dayan biyu ne fayuqtal sai aka kashe shi aw yaghlib ko shine yayi nasara fa sufa ajran azima da sannan mu bashi lada mai girma inji Allah kenan duk wanda yayi ijihadi li ajli i'la'i kalimatillah in ya ce kalmar Allah ce ta samu ɗaukaka domin yaƙi ana yin sa saboda hamiyya saboda shaja'a saboda riya wani zai yi saboda haushi suwa za a yaka suwa ne to mu je mu yake su ai dama ina jin haushin su suwa za a yaka suwa ne ai sun kwace mun matata suwa za a yaka suwa ne ai bari za mu nuna musu muna da ƙarfi a'a ko kuma bari suwa ne su ga cewa mu jarumai ne ba dan wannan ba ana yi ne takuna kalimatullahi hiya al-ulya wa kalimatul ladina kafaru as-sufla kalmar Allah ta zama madaukakiya kalmar kafirci kuma ta zama ita ce a ƙasa wannan shine alƙarabi na yin jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah Allah ya ce to duk wanda ya yi haka Allah ya ce fa subhanutihi ajran azima ba bashi lada mai girma wanda ya yake la ta miqdarahu illa Allah ta'ala ba wanda zai san gwargwadon lada in ba Allah ba subhanahu wa ta'ala ana faɗa wanda ya mutuwan shahada awwal qatrata min damihi Allah zai gafarta mashi zunubansa dugon jininsa na farko da zai daga Allah ya gafarta mashi zunubansa kuma yana da daraja a cikin aljanna darajoji guda ɗari ma baina ne kama baina sama'i wal ard tsakanin darajoji daga ɗaya zuwa biyu kamar faɗin sama da ƙasa ne har guda ɗari kuma babu wanda zai mutu ya ce yana so ya zo duniya a sake kashe shi sai wanda an kashe shi wajen ɗaukaka addinin Allah wannan shine fal yuqatil fi sabilillah to a tsarkaka niyya mutum ya yi tsarkaka niyya idan ce alkitalu fi sabilillah takan zo wani lokacin ta har gidan kama mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka kashe shi wajen ɗaukaka addinin Allah fi sabilillah haka an aka kashe ka wajen kare iyalanka, shi ma fi sabilillah ne kai kai shahidi ne ko kuma akan dukiyarka aka kashe ka kai shahidi ne ko akan eh, kanka an kashe ka kai shahidi ne saboda haka mutuwa tana nan tafiye amma ɗan adam Allah ya sa masa ko in ce su suka daukan makansu tsoron mutuwa fiye da yadda ake tsammani ba wanda yake wato eh, tsoron mutuwa matuka kamar wanda yake da wani abu a hannu wanda yake da abun hannu ya fi tsoron mutuwa fiye da wanda bayi da shi shi bayi da shi duniya makamanta ishe shi shi ko zai tafi ma yaya me zai bari amma ka tara iyali ka tara 'ya'ya ka tara mata an ce gaji hali suka ce aljanna ina zan bar su in tafi ai ba yadda zan bar su in je a ka je aljanna su ma za su je su tare da kai aljanna ko kuma kana da su a aljanna walladina amanu wa tabatuhum zurriyatuhum bi imani alhaqna bihim zurriyatuhum iyalanka karka ji tsoron barin su shi yasa tatanazzalu alaihim almalaika alla takhafu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ana musu albishir da aljanna da aka tanada saboda haka wajen ɗaukaka addinin Allah kada mutum ya yi rauni duk hanyar da kasa za ka taimaki addinin Allah ka yi jihadi kuma in ya zo a shari'ance, a hanyar da shari'a ta shimfiɗa ka zama kana shirye karka gudu ba a so musulmi ya gudu a wajen ɗaukaka kalmar Allah idan ta zo a daidaita Allah ya ce duk wanda ya fita aka kashe shi dama shi mumini in ya fita jihadi ɗayan biyu ne ya fidda shi bai fita don ya yi kiri ba kawai ba munafiki ne zai ce shi ganima mai so amma mumini ba ganima damuwarsa ba ko nasara ko shahada ganima wata falala ce wata riba ce idan kalmar Allah ta ɗaukaka mun yi nasara idan an kashe mu a wajen mun yi nasara dama ihdal husnayni ne ɗayan kyawawa guda biyu su ne wannan Allah ce za mu bashi wato lada mai girma sai Allah maɗaukaki ya juyar da magana zuwa ga masu imani da usulubin da yake da tsananin balaga da kuma kwadaitar da su ya ce wa malakun shi mai ke gare ku ya kuma su imani la tuqatilu na fi sabilillah da za a ce ba za ku yi jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah ba me kuke da shi me ya same ku alhali kuma wal mustada'afina ga kuma masu rauni cikin bayan Allah min rijali cikin maza tsofi ne marasa lafiya ne na kasassu ne wan nisa'i da mata Walwildani da yara ƙanana wa'annan me yasa ba za ku fita ku yaki ba wa'annan su ukun nan fa sifofi ukun nan wanda su aka fita su daga gidajensu suna cewa rabbana alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahliha ya allah ka fidda mu daga wannan alqarya wacce take mutanen da suke cikin sun zalunci kawunan su ma'ana zalimi ahliha anan suna neman wato Allah ya kubutar da su daga waɗanda suke mushrikai wannan wani gari ake nufi garin makka zalimi ahluha su ne mushrikai kaga anan ƙur'ani ya zo da wani siyaki na usulubi wasu wuraren idan mutane suka zama sun zalunci kawunansu Allah zai haɗa wato garin da mutanen da duk ya wasafa su amma da aka zo kan makka da yake makka gari ne mai daraja mai alfarma sai Allah bai ce garin bai ce zalimi ahluha waɗanda suke cikin ne suka yi zalincin amma garin bayi da laifi amma wasu ƙaryatan Allah ce ƙanat zalimatan ko a kuma akwai da Allah ke cewa wa kama hakalaka na min ƙaryatin batirat ma'ishataha Ba tilka masakinu to kaga wannan ƙarya din ne batirat ma'ishataha ƙaryan ake magana a kwatantawa alhali mutanen da suka yi amma garin maka Allah ya kare garin daga wannan zargin sai ambaci mutanen cikin yace zalimi ahluha waɗanda suke cikin su ne azzalimai sun zalunci kawunansu sun yana cewa waje Allah na min ladunka waliya ya Allah ka sanya mana wato masoyi daga gare ka ka zama masoyinmu ka ba mu kariya daga gare ka waje Allah na min ladunka nasira ya Allah ka ba mu nasara daga gare ka ka ba mu majibincin al'amari ka ba mu mai nasara daga gare ka waɗannan mutane su ukun nan su ne masu addu'a wato musadda'atina min ar-rijali wan nisa'i wal wildani suke ta addu'a Allah ka fidda mu daga wannan gari. me yasa saboda sun musulunta ba su da karfin fita daga garin su wa'ancan sun yi hijira su wa'annan ba halin fita ana gallaza musu suna shan wahala su Allah ya ce to ku da kuka fita me yasa ba za ku yi jihadi ba sai kuma Allah ya ansa addu'ar mustada'ina din sai ba su annabi sallallahu alaihi sallam. ya zo ya ibinci lamaransu da ya zo sulhul hudaybiyya ya zama dalili na wani buɗi sai ga fatu haiba khaibar ya zo bayan khaibar kuma ga hunayi daga nan kuma aka zo fatu makka a nan allah ya kubutar da su waje allah na min ladunka waliyan waje allah na min ladunka nasira na الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا Allah maɗaukaki ya ce alladina amanu yuqatiluna fi sabilillah wannan shine tahdid na hadafin waɗanda suke jihadi me yasa masu jihadi suke jihadi fi sabilillah fi sabili ila kalimatillah dama matakai na da'awa suna nan salifinsa da matakansa suna nan mataki-mataki idan aka ɗau wannan matakin ya kai gaci sai a ɗauki wannan matakin a kai gaci a ɗauki wannan matakin to daga matakan ne har za a zo a zale takobi a yi jihadi ko a zale kibiya a yi jihadi to yayin da aka tashi jihadi kuma za a duba yaushe ne za a yi jihadi ba kawai don an ce jihadi ba ne za ku tashi a ya yawan kuku ɗin wani irin tanadi kuka yi shin kun bi umarnin Allah wajen wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum kun yi tanadi kuna da karfin da za ku yunkura ba sai kun kai yawan makiyanku ba ko kun kai su karfi ba dama wannan kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah wallahu ma'as sabirin hakuri shine abun amma dai yayin da kuka tashi zaman to kuna da wani tanadi kar ku ce za ku yi jihadi ku tashi da wani abin da bai kai ya kawo ba makiyanku suna da tanadi su murkushe ku ya zama babu labarin ku A nan ba ku ɗaukar kalmar Allah ba ina ba ta an gane za ku yi ne da gwagwadon abin da kuke da shi idan kuka yi azama kuka yi tawakkuli bi idinillah nasara za ta zo domin masu imani suna jihadi ne abin nan fi sabilillah to duk wanda yake yi saboda Allah kuma Allah yana tare da shi amma walladina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut wanda suke kafirai suna yi ne saboda tagutinsu suna da son kansu ko son hukuncinsu ko son ra'ayinsu duk dai wani abin da suke so wanda ba Allah ba ba daukar Allah ba shi ne din to don wannan suke yi to wanda zai yi don Allah yana jin umarnin Allah yana da imani a zuciyarsa yana dauke da hammin musulunci yana ganin ko dai yayi nasara ko yayi shahada zai zama ɗaya da wanda yana ganin kuɗi shi in ya samu kuɗi zai yi in ba samu kuɗi ba ba zai yi ba kaga ba za a zama daidai ba shine sai Allah yake cewa walladina kafaru yuqatiluna fi sabili tagut waɗanda suke wato kafirai suna yaki ne ta fuskar tagut wato saboda tagut ma'ana saboda wuce iyakar Allah saboda bin son zuciyarsu da abin da shaidaninsu ya zayyana musu sai Allah ce faqatilu awliya ash-shaytan ya kuma su imani ku yaƙi masoya shaidan waɗanda suke wato jihadin su ko yakin su ya zama don saboda tagut ne ba saboda Allah ba ko saboda haushi ne ko saboda kariyar wani ra'ayi ne ko ma menene in ba don Allah ba da sabilin tabut ne sai Allah ce inna kai da shaitani kana da'ifa lalle kaidin da shaidan yake shiryawa kaidin shaidan shine tadbirin sa da waswasin da yake yi ga masoyansa da yaudaran su da yake yi wani lokaci ya sa musu kwadayi wani lokaci ya sa musu tsoro wannan shine kai da shaitan inna kai da shaitani kana da'ifa Allah ya ce abu ne mai rauni rauni yake da shi yi da karfi masu imani kai karfin Allah suke tare da shi za a karanta musu ayoyi da hadisai da sirar manzo sallallahu alaihi wasallam su ji yadda magabata suka ɗauki hammin wannan addinin a zakatansu wanda ma bai zo yayi jihadin ba ya je yayi mutuwa ka ce yayi mutuwar shahada saboda mutum ya bar gidansa da iyalansa da dukiyarsa don ya karantar da musulunci ya je ya karantar da musulunci ya bude makaranta ya bude masallaci gari mutane sun shiga musulunci tun daga ran nan musulunci sai yaduwa yake yi ai wannan ya kai shahara shi kadai ya je gari da yawa irin wannan sun je garuruwa suna faɗakar da mutane haka ake son mu ma mu kwaikwaye su wajen ɗaukaka addinin musulunci ba kana zaune a gida ba ka tashi ka je inda suke ka musu wa'azi ka ja hankalinsu ka kwaɗaitar da su ka san halin da suke ciki kai maza ka gode wa ni'imar Allah da ke tare da kai domin in kaje wasu wuraren za ka ga irin halin da wasu bayan Allah suke ciki bambancin da dabba baya to amma kai kana nan kana da daman da zaka isar musu da safin Allah ta yadda za ku hada karfi da karfi malamai su tashi masu dukiya su kawo dukiyarsu a sai motoci a sai ambulance a sai magunguna a sai kaya irin na eh, gwanje-gwanjen nan da menene a fita ƙauyuka a a samu za ka yara suna yawon tsirara ba makaranta iyaye ba wani aikin kirki a a kai musu taki a kai musu magunguna na kashe kwari ko na dabbobinsu da wannan ake yaudararsu suke barin addinin Allah ko kuma in dama ba su da addini suke shiga wato wasu bangarori. amma idan ka tashi ka tsaya da yawa yanzu aka ga wasu kasashen musulmai da suke yi na musamman na larabawa har suna shiga cikin afirka da da'awa din za ga irin nasarar da allah ke bayarwa ba kaɗan ba ne to hannun musulunci in ce hammi hammi ina nufin damuwar musulunci ya zan yi in ciyar da wannan addinin gaba wannan shine aikin da annabi ya yi shine aikin da sahabbai suka yi ba kuma mu taru mu je wani gari ba mu zauna muna cin abinci muna dafawa muna ci muna mitin a ɗaki mu ba karatu muka yi ba mu karantar ba mun bar iyalan mu ba mu amfana ba wannan muke nufi ba a je a karantar da mutane tauhidi a koya musu ya za su yi alwala ya za su yi sallah a bazu cikin ƙauyuka a bazu cikin anguwanni a faɗakar da su wannan shine ne ɗaukaka kalmar Allah da wannan zamani in Allah ya kawo kuma jihadi na takobi ko na mashi ko na bindiga wannan kuma Allah ya kawo sai mu yi shi a daidai lokacin da ya so lalle ne mutum yayi kudurin zai ɗaukaka addinin Allah a duk fursar da Allah ya bashi karkare na matsayin da Allah ya baka in kai ne shugaba a ofishinka in kai ne ma'aikaci a ma'aikatanka in kai ne dan kasuwa in menene kake in ka ga abin da ake ba ne ba ka faɗakar ka karantar wani bai taɓa ji ba mai yiwu a bakinka zai ji wani da ya ji bai dauka ba amma yanzu ne zai ji ya dauka baka san lokacin da Allah zai amfana da bayansa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu mu isar da abin da muka sani ko min sa. Allah ya ce inna kayda shaytani kana da'ifa lalle kai da shaytani yana da launi saboda haka kar mutum ya girbe kumbura wa shaytan kai kar ya kumbura wa shaytan kai wallahi shaytan ne wallahi shaytan ne ko irin na masu na aljanu nan kawai abu kadan mutane su ya aljani ne ha iska ne an taba shi ne an yi mutu kawai ya ji wani sun a jikinsa ko an yi min sammo ne wannan kumbura musu kai ne ko sihirin ne ka ce ƙaryarsu za mu yi nasara a kansu bin izinin la za mu yi nasara a kansu wallahi ban ma shaka su halittu ne na Allah amma bukanan aljanu za su yi kaza aljanu za su ke ka wai Aljanu ya yi maka barazana zai yi maka kaza ya zo ya yi mana kai kana da tauhidi ka rike la ilaha illallah shi da ya rike surkulle da karere kai ne shi nan ba wani abu bane kai kana tare da sunan Allah kana karanta fatiha kana karanta ayatul kursi kana karanta amanar rasul falaki da nasi kana alwala kana wankan janaba su da suke cikin kazanta da su da bokayen nasu da su da suke abun ba sai sun yi lalata ba wasu sihirin nan nasu karfinsa mazina ne wasu karfinsa luwali ne wani karfinsa shan jinin mutum ne wani karfinsa wanka da jinin mutum ne wani cin nama mutum ne wani karfinsa barin sallah ne duk kazanta ne ba me yasa za a ji tsoronsu kai ne shaidan yana da rauni shaidan su babban ma in ka ce auzu billahi minash shaitanir rajim zai zai guje ka me yasa Allah ya kira su da al-khannas kaskantatun an ambaci sunan Allah suna bace ka yawaita ambaton Allah yi azkar safe da yamma azkar kuma na sunna garanti wanda ya fita daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam kar ka sa sunayen aljanna in kana haka Allah zai baka karfi zai baka natsuwa ko aljani ya fita ya tsaya a gaban ka ko duk da bai isa ya tsaya ba wallahi ko ya tsaya gaban ka an ka ambaci sunan Allah sai ya ambaci wallahi wanda zai zo maka a mafarki wanda zai zo maka a wani abu a gefe ya zo maka da abu wata sifar wata dabba a daina jin tsoronsu inna kai da ka kana ba'ifa haka shaidanun mutane ma kana da'ifa din ne su ma wani kawai zai ce wallahi sai ka gani wani wani ana tsoronsa ai shi wannan kai ba a taba shi ba wani ya zama kazanin mutum kawai a cikin anguwa wani ko shi ne limami sai ya fito sallah lokacin da ya ga dama yi abin da yake so ba wanda ya isa yi magana an yi kai malam ba malami shaidan ko wani mai kudi ana shakkunsa wani waye zai yi kaza zai yi kaza a da ne suka yi haka wannan fitina da ta zo ta addabe mu kawai kadai ma ba ya isa ba ba da suna cewa in mutum ya bata musu mutumin zai mutu ba ba bata maka rai ba kashe maka yan uwa an yi wa ka kashe eh duk barazanar shaidan ne inna ma zalikum shaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafun wa khafun in kuntum mu'minin kai dai karka yi zalunci karka shiga aikin kowa karka yi barazana ka tsaya ka ce Allah na dogara da shi hasbunallahu wa ni'mal wakeel wallahi za mu nasara bi idinillah akan duk wani shaidani na aljani ne na mutum ne inda zai taba addinin Allah zai taba bayin Allah kuna ji na wallahi Allah zai magana Allah zai maganin ku inna kayda shaytani kana da'ifa na'am ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت وإن كنتم في بروج أينما أينما تكونوا يدرككم الموت زيادة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل allahu jallar جلت قدرته يجي ألم na na الذين Shin لهم شم gani ba, zuwa ga wa'annan da aka ce da su ku fo aidiyakum ku kame hannayenku kada ku ce za ku yi yaki ku zauna abinda yanzu ake so da ku wato shine kaɗai wa musu salata wa atuz zakat kaga wannan aya ta nuna jihadi akwai lokacin sa ku kame hannayenku kar ku yi jihadi yanzu yanzu a wannan lokacin da ake magana kenan babban abin shine ku tsaye da sallah ku ba da zakka don suna neman a kawo jihadi amma lokacin bai yi ba shine Allah ya ce ka gaya musu su tsaya kamar yadda a cikin suratul fathi wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum li batni makkah min ba'di an azfarakum alayhi ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم وتصيبكم منهم معرة بغير علم a makka akwai wanda suka yi musulun da kamar muka faɗa mustatafi na minar rijali wani nisa'i wal wilda ba su da ƙarfin fita sai muminai suna neman a wajen ta a wajen ta Allah ya sani akwai muminai a cikin makka da an je jihadin wa'ancan muminan su ma za a haɗa su da mashirkan ne a yake su kaga za a ɗauki zunubi shi yasa Allah ce ku tsaya kar ku yi maganar jihadi ku yi sallah ku yi azumi ku yi zakka ku yi waye sai lokacin da aka zo shi yasa Allah ke cewa law tazayyalu la'azabna alladina kafaru minhum adhaban ne da sun ware an ce ga mu'minan sun fita ga mashirkan sun fita to za mu azabtar da wa'ancan mushrikan to shine anan subhanahu yake cewa wa'annan da Allah ya ce da su fu aidiya ku kame hannayenku yanzu abin da ake neman ku da shi wa aqimus salata ku tsaye da sallah wa atuz zakata ku bada zakat cikin dukiyoyinku to ana nan ana sallah ana zakka sai ga lokacin jihadi ya zo falamma kutiba alaihimul qital yayin da aka wajabta musu jihadi kuma ku zo ku fita idza fariqun minhum sai ga wasu daga cikin su yakhshawna an-nasa ka khashyatillah aw ashadda khashyah suna jin tsoron mutane kamar yadda suke jin tsoron Allah a'a ko mafi da tsoron Allah da me yasa saboda imanin bai sauna ba har suna kuka suna cewa waƙarin suka ce rabbana ya ubangiji mu Allah lima katabta alaina alqital ya Allah me yasa kaujabta mana yake su ne fa kuma can suke neman yake a lokacin abun bai yi ba amma da lokacin yayi aka ce ku zo suna cewa da an bar su suna ta walaula akhartana ila ajalin qarib ya Allah ina mana ka saurara mana zuwa ɗan lokaci kankani mun danginsa mun shirya amma yanzu ba mu shirya jihadi ba lokacin da Allah ya shirya shine lokaci ba haka kuke cewa ba lokacin Allah shine lokaci God's time is the best lokacin da Allah ya zaba shine daidai ko me ka yi ka zama kana da wannan tawakkuli ka zama kana da yadda da wannan kaddara lokacin da Allah ya kawo za a yi abu ka yi mushi ka yadda za ka ji daɗin shi amma kace za ka yi musu wani abu a kanka ne ko a kan wani ne wallahi ba za ka ji daɗi ba lokacin da Allah ya ce ku zo jihadin kaga da aka fita an yi nasara amma lokacin da bai faɗa ba ko an fita ba za a yi nasara shi ne suke cewa ya Allah laula akhartana ila ajalin qarib halla fa'itana wa taraktana hatta namuta kaji wa ajalin qarib suna nufin har abar su har su mutu kar a ce su je jihadi kaga wannan akwai munafirci a zakatan nan ne ake masu eh, asibabin nuzul suna bayani suna cewa wa'annan ayu ko dai sun sauka akan wasu daga cikin sahabbai ne wanda daga baya sun zo sun gyara halayensu ko kuma sun sauka ne akan munafikai da an san su da wannan munafircin don in ka duba siyakin zahiri ya fi kama da na munafika tunda har suna cewa rabbana law akhartana ila ajalin fari sai Allah ce kul ka ce da su mata'ud duniya fari jin dadin duniyar nan ko ba ne dan kankare mata wa ya qaum inna ma hadhihi hayatu dunya mata kasan ne mata ɗaya daga cikin malaman mu a wajensa na fara ji kafin in zo in san abin ga yadda yake wata mun hadu yana magana akan mata shine mala adabu girbo hafizahullah shi ne wannan magana ya ce mata fa wani ne a ƙauye ne sai ga kare ya ɗauki abu yana gudu sai ga wata yarinya tana cewa a akhadhal kalbin mata a akhadhal kalbin mata kare ya ɗauki mata kare ya ɗauki mata aka bi karen da aka je aka tarar ne ya ɗauka, ka san ya ɗauka? takalmi ba gara takalmi ba sau kun zugu Kasan kun zuku? kasan? to a zamani mai ake ce da shi to to shi wannan ne abin da karen ya dauka wannan shi ne mata haɗin wannan abin yana da daraja duniya fa wannan shi ne bar wannan burge wanda take yi matsalata diyya da ta birge za ta lalace kama sarsinani mai murtik can mana kama kwasa su kama wani samsa wai mace ce ta shafa mijinta da karo yana ta yalki ba da ya bushe yana ka yalki ce ko kayan ke yalki za ka yanko ne bayan yan suka da zai kakare ba to rayuwar duniyar haka ta yi. duk wani kyawun da kake gani ka yi gida mai kyawun beni ne kana hawa da lifta gadon kadan mai zama daga spring ne da shi in ka kwanta zai daga ka sama ko meye maka yi amma yanzu in an ce baka da lafiya me zai dadi a ciki ga kudin duk karansi din nan har karansi kuke cewa ko a tara su tili-tili duk ga sunan amma an ce baka da lafiya mai amfani su duk za ka ba da su don ka samu lafiya ana zangana magana ga imamu maliki da wani suke magana a kan duniya ya ce yanzu a ce kai ne sarki duniyan na duka ta kace amma ka ce kana jin kishura ba za a baka ruwa ba sai ka ba da rabin duniyan tukun za a baka ruwa ka sha za ka bayar ko ba za ka bayar ka ce zan bayar mana in sha rayu za ka ruwa ka sha ka ba da rabin mulkin ka na duniya sai can da bawali ya kama ka sai aka rike bawalin ba za ka yi bawali ba sai ka ba da rabin mulkin ka za ka bayar ka yi bawalin ko ba za ka bayar ba zan bayar sai cecir abinda shan ruwa na lokaci ɗaya da bawali na lokaci ɗaya ya tafi da su kwaita ce duniyar ba an ce baka da lafiya ko nawa za ka kashe to ka bar komai ɗin ka zauna lafiya in baka damu kanka ba ba abin da zai damu Allah ya samu dace kul mata'ud dunya ali jin na yi daɗin duniyar nan kankani ne to kar ya fidda mu daga bin Allah Allah ta wal akhiratu khairul liman ittaqa lalle gidan lahira shi fi alkhairi ga bayin Allah masu taqawa wanda bai da taqawa shi ba zai gane ba duniya ya ka da duniya don bai ga lahira ba ya alamuna zahiran min alhayati dunya zahirin duniya suka sani shi kawai gini mai kyawu kwalta mai kyawu bota mai kyawu kaya mai kyawu shi na abinci mai kyawu su ya sani akan wannan ko ina zai shiga amma ka zo ka yi kiyamun laili ka yi salatun tarawihi ka yi rakatai fajiri ka yi eh, salatun duha wanda annabi sallallahu alaihi wasallam rakatai alfajiri min ad-dunya wa ma fiha biyu ne fara rakatai nan annabi ya ce yafi duniya da abin da ke cikin amma nawa ba sa yi rakatai alfajir da yawa kuma sallar tarawih nan ba annabi ya ce in ka yi sallar tarawih tare da imam har kuka idan za a rubuta maka kara yadda daren gaba daya amma kuma masu himma ne kada ya su ka gani duk girman masallacin da wai sahu uku an yi isha ne suke tafiya an yi isha ana tafiya a ji a kwanta da an yi shan ma alhamdulillah akwai alkhairi cikin su amma muna so alkhairi ya karu kai sallar tarawih man kama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam haka annabi ya ce in kai sallar tarawih nan za a gafarta maka zunubanka za ka yi wasa da shi ai kuma tarawihin nan makaranta ce yanzu in kai a ramadan ramadan ya wuce sai ka dinga yi kuma ka ka samu himma ka koya annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba bari ba cikin dare raka goma sha ɗaya ko sha uku bai taba bari ba a cikin ramadan ko wajen ramadan ka koya wa kanka kar ka tsaya shafi da wutiri kadai kul mata'ud dunya qalil rayuwar duniya kai kankanuwa ce wal akhiratu khairun liman ittaqa lahiran nan shi fi alkhairi ga wanda yake da takawa yana da tsoron Allah Allah madaukake ce wala yuzlamuna fatila babu ana zaluntan su daidai da fatila wannan abin da na kwallon dabino bayan sadan akwai dan kun kankani ba to ko irin wannan ba za a zalunce su ba mun karanta na qi mun karanta fatil sai qitbi na aina ma takunu yudrikkum maut Allahu akbar duk inda kuke mutuwa sai ta same ku walau kuntum fi burujin mushayyada ko da kuna cikin buruj jam'u na burj al shi ne al-hisn al-mani wato beni dogo wato gini mai karfi mai aminci mai tsawo inda ba a shiga iska ma baya shiga sai ta AC CC camera duk suna kofofin ma bude ne amma ba yi shi mala'ika furud ba inda aka yi kusurin kai aina mata gonu duk inda kuke yudrikum kuma mawutu mutuwa za ta same idan la farra min al-maut babu hanyar guduwa daga mutuwa duk yadda kake kuma a koya kawai da lokaci ne bai yi ba yana rike da bayarwa yana rubutu yana sayi kenan kawai sai ga gabaron zai ja kenan ya tafi me wani ya rasu inda ya ce ya rasu na ba ya rasu yau ana fata ma mutum a ce ya yi jinya ya dan kwanta ya dan yi istighfarinsa mutanensa ma sun dan dan sadaukar da shi hanya wani na zai tashi to yanzu irin wannan mutuwa muke nema ba inda mautul fujiya ta yi yawa daga cikin alamun tashin kiyama da sallallahu da wasallam yace mutuwar ba zata za ta yawa ga wannan dan uwa da muke sallah da shi alhaji sabo jiya aka kai jana'izarsa bayan da asar karfe hudu kwana biyu na yi sallah na juya na gan shi a zaune a sau daga nan ba sake ganin ba kawai sai na buɗe waya ga hoton shi an ce ya rasu jana'izar karfe hudu shi kenan ba kowa haka zai tafi ɗaya bayan ɗaya kuma in ka tafi ba abin da za ka hana komai zai gudana kai a dauko wani ne a sa a wajen in bai iya ba mu kwana biyu ku ya koya shikenan mai yiwa mai koya fiye da kai din ka iya daukan kyamara sosai ko to wani kuma in ya zo zai kawo wani digital ah, ashe da muna cewa mu'amala shine chairman a ashe akwai wasu rayuwar kenan kai dai kai abinda za ka iya yi tsakani da Allah kuma ka zama kana tunawa cewa za ka koma kuma duk lokacin da ka ji wani yanayi a jikinka ya canza ka dinga azuka don ba ka taba dandana mutuwan ba in ka ji wani sum a jikinka eh in ka ji ko kana tafiya ka ji kafanka ta yi nauyi ko kana jin harshenka yana nauyi ko kanka wani dum duk dai wani abin da ka ji sum haka wani yanayi ka yi salati mai wa ita ce mutuwar in ka dace sai ka tafi da kalmar shahada amma ka fara jin wani abu kana a kira mawa ne ya kan yi asibiti asibiti doktor doktor shi kenan kana doktor doktor za ka mutu aina mata ta kunu yadda rikumul mutuwa za ta tsaye wadda kuntun fi burujin mashayyada tunda da akwai na za ta same mu kar mu ji tsoron zuwanta sai dai mu yi aiki na maganinta in ka aiki na maganinta ka hoto Allah ya ba mu guzuri Allah ya sa mutuwa ta yi mana sanyi Allah ya sa mutuwa ta fi mana alkhairi a rayuwar don idan ka mutu katar da aljanna ai ta fi rayuwa Allah maɗaukake ce wani tusibuhun haka ne wayin tusibuhum hasana kafin nan ga ayoyi barjak a gabana wanda suke nuna mutuwa tana kusa kul innal mautal ladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada mutuwan da kuke gudun nan fa za ta riske mulaqikum za ta sana mulaqikum wato kana gudun ta din fa ba fa innahu mudrikukum bali a mulaqikum za ta tare ka in har ka gudu za ta tare ka ta gaba ne ba wai daga ba za ta bi ka ta dauke ka sosai ma Allah ya ce a cikin ƙarshen wannan sura ko ya ayyuhal ladina la tulhikum amwalukum wa an fi anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib ka ciyar daga abin da Allah ya ba kada sai mutuwa ta zo ka Allah ka dan saurara mana in gyara zan yi sadaka zan zama salihi in kana da kudin aikin haji tun yanzu kai haji in baka yi haji ba mutuwa ta zo sai kai daman da nayi in akwai hakkin bayan Allah da ka zalunta kamar kafin mutuwa ta zo in ta zo za ka yi nadama don ba ta da sallama in za ta zo wanda za a bashi zaɓi wajen mutuwa annabawa ne kaɗai babu wani annabi da zai mutu face hayyarahu Allah baina dunya wa baina ma inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wa sahabbai ce inna abdan min ibadillah khayyarahu Allah baina dunya wa baina ma inda faqtara dhalika al-abdu ma inda Allah Allah ya baiwa wani bawansa zabin duniya da abin da ke wajensa sai bawan ya zabi abin da ke wajen Allah sai annabi ya shiru sai abakar ya fashe da kuka aka ce annabi ya ba mu labari kuma wani bawan Allah za ka yi sai abakar ya ce ai kanshi yake ne wannan bawan shi kansa yake nufi Allah ya bashi zabi ya zabi mutuwa kaga zai bar mu suka tambaye shi ya rasulullah haka ne yace haka ne to annabawa ne kadai za a basu zabi amma wani ya sa wani hula kamar rumbun rumbun abin yana yana wai wane ne wane ne sai ya ga dama zai mutu wani da aka ce masa kaza sai mai fada zai fada amma wa inna alaikum kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun Allah madaukake wa in tusibuhum hasana idan kyakkyawa ta same su wa'annan munafukan ya kulo sai su ce hadihi min ingila, wannan daga Allah ne in sun samu ganima suka samu nasara suka samu abin da suke so sai wannan daga Allah ne Allah ne ba mu amma wa in tusibuhum a. idan mummunar ta same su mugunya ta same su musiba rashin nasara bala'i ta sauko musu ya kulu hadihi min indik wannan daga gare ka ne wanda suna zargin annabi sallallahu alaihi wasallam shine da yace su zo su bita ai in ba don ya faɗa ba yayi da ba ai ba ai da kaza Allah madaukake ce qul kullu min indillah ce ne da su duka daga Allah ne kamar yadda Allah ce fa idza ja'akumul hasana qalu lana hadi wa in tusibhum sayyi'a yatayyaru bi Musa wa man ma'a ala inna ma ta'iruhum inda to kamar haka ne nan ma suna zargin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kulu hadhihi min indi sai Allah ya cikace musu duka daga Allah ne amrun min Allah li nabihi sallallahu alaihi wasallam Allah ne ke baiwa annabi sa umarni yace ayi haka ayi haka sai Allah ya ce famali haula il qawm shin wayannan mutane me yasa ne su ne la yakaduna yafqahuna qawla haditha ba sa ma kusa da su fahimci zancen la yakaduna su zo man kada min amali muqarrabana ya zo su zo kusa da ganewa ma me yasa ba sa gane don zuciya ta yi nisa cikin kafirci munafirci ta yi wato ya yi kanta a zukata shi yasa ba za su yi su gane ba la ya kaduna ya fahuna haditha kamar yadda Allah ce ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika kalaha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwa al-azizul ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيداً من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا ويقول الله يحفظنا بارك الله فيكم نكتفي بهذا ان شاء الله من roƙon Allah ya datar da mu ya gafata iyayenmu da malumanmu a nan za mu tsaye insha Allah sai gobe duk da lillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh